Wasiƙa ta biyu ta Yohana Daga dattijon nan na ikkilisiya zuwa ga uwar gida zaɓaɓɓiya da ‘ya'yanta waɗanda nake ƙauna da gaske, ba kuwa ni kaɗai ba, hamma dukan waɗanda suka san gaskiya, wato muna ƙaunarku saboda gaskiyar da take a dawwame a cikinmu, za ta kuwa kasance tare da mu har abada. Alheri da jin kai da salama na Allah Uban. da kuma na Yesu almasihu ɗan Uban za su tabbata a gare mu da gaskiya da ƙauna. Na yi farin ciki ƙwarai da samun waɗansu ‘ya'yanki suna bin gaskiya kamar yadda Uba ya ba mu umarni. Yanzu kuma ina roƙonki, wargida, ba cewa wani sabon umarni nake rubuto miki ba, sai dai wanda muke da shi tun farko ne cewa mu ƙaunaci juna. ƙauna kuwa ita ce mu bi umarninsa, umarnin kuwa shine kamar yadda kuka ji tun farko cewa ku yi zaman ƙauna, gama masu ruɗi da yawa sun fito duniya. waɗanda ba sa bayyana yarda cewa Yesu almasihu ya bayyana da jiki, irin wannan shi ne mai ruɗi magabcin almasihu. Ku kula da kanku don kada ku yarda aikin da muka yi, amma dai ku sami cikakken sakamako. kowa ya ƙari bai tsaya a kan koyarwar almasihu ba, Allah ba ya tare da shi kenan, wanda ko ya tsaya a kan koyarwar nan yana da uba da ɗan. Kowa ya zo gare ku, bai kuwa zo da wannan koyarwa ba, kada ku karɓe shi a gidanku, ko maraba ma kada ku yi masa, don duk wanda ya yi masa maraba mugun aikinsa sai ya shafe shi. ko da yake ina da abin da zan faɗa muku da yawa, na gwammace ba a wasiƙa ba, amma na sa zuciya in ziyarce ku mu yi magana baka da baka, don farin cikinmu ya zama cikakke. ’Ya'yan ’yar uwarki zaɓaɓɓiya suna gaishe ki.